tamsaka bi sunnatihi ila yawmi ddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na kul biki بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الشاذة القراءة الشاذة القراءة الشاذة نعم ma ne cewa ma ya manqulan ilaina naqlan ghayr mutawatir abin da yazo an ciranto shi zuwa gare mu cirantowa wanda ba mutawatir ba min al-qira'at na qira'o'i wa shaz ana kiran shi shazza a gani wannan ainihin a gyara shi namu ya sa ainihin abin da ya zo an ciranto shi zuwa gare mu cirantowa wanda ba mutawatir ba daga cikin kira'o'i ba shaza shi ne shaza na kira ibn mas'ud radiyallahu anhu kaman kira'an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu wannan kira'a ce shaza na kwana uku a jere a gani shi mai hukun fa siyamu thalathata ayyam fa azumin kwana uku sai ibn abba ibn mas'ud cikin kira'ansa fa siyamu kalmar mutatabi'at lam tunkal nafsalan mutawatiran kalmar mutatabi'at ba a ciranto ba cirantowa mutawatira wa innama nuqilat nafsalan naqala ahad kawai an ciranto ta ne cirantowa na ku jama'a kira a ce ahad na daga dan mas'ud radiyallahu an fa hadhihi laysat min min al-qur'an qat'an wannan samsan ba shi daga cikin alqur'ani mai girma ko kadan annaha law kanat minhu domin da ya kasance daga cikin sa. ya zauki laƙilai na nasalar mutawatiran da an ciranto shi zuwa gare mu cirantowa mu mutawatir idan ka na tilaifar min alqur'ani karim idan ya kasance shi ba daga cikin alqur'ani yake ba hal yumkin istidlal biha ka sunnatin to tunda an ce bai daga cikin qur'ani a gani a ce shazza to zai yi a kafa hujja da ita wato kamar yadda ake kafa hujja da me kamar sunna za a iya kama hujja da kira'a shaza kamar yadda ake kama hujja da da hadisi wanda yake eh, kamar hadisin annabi ingantacce khilafu bainal ulama eh akwai sabani tsakanin malamai suka ce to tun da dai kira'a ne amma yadda shi hadisi mana sai zama kamar yana fassara qur'ani ko yana taqyidul mutlaq ko yana tafsirul umum ko abin da ya kama da wannan والراجع والله أعلم قلت والراجع قلت والله أعلم أنه يحتج بها lallai ana kafa hujja da ita shi na abin da ya farin jayi akan abin da ta yi nuni a gare shi na me na hukunce hukunci yukbiru anna annahu a hamilan nabi domin wanda ya ruwaito wannan hadisi wanda ya ruwaito wannan a din shaza ko kaman yana ba da labari ne cewa ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kana da bayanin qur'ani in ya kasance ba ba ne, bala a ƙalla min an takuna sunna babu abin da ya fi karanci kamar ya zama hadisi wanda sahabi ya ji wanda sahabi ya ji sai ya tsammani cewa tana daga cikin alƙur'ani. alhali ba ta daga cikin alƙur'ani. sharhu ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh wannan kamar sharhi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ayatin ga aya daga cikin alƙur'ani. Hmm. amma da yawa daga kawo malikiya ba sa aiki da kira a shaza ba sa cewa wai hadisin annabi ne kawai kai tsaye suna aiki shi ne a gani daga cikin kira a shaza akwai kira a na ibn abbas wa mastamta'atun bihi min hunna fa atfa amri ba a wa mastamta'atun bihi min hunna mi fa atu hunna hunna, bil ma'ruf ibina ba na cewa fa mastamta'atun bihi min hunna ila ajali musamman fa mastamta'atun bihi min hunna ila ajali musamman abinda kuka kuka yi mut'a da su an gani su mata kuka yi musu mut'a zuwa ga wani ajali musamman ajali da aka ambata to ku ba su ainihin albashinsu ku ba su ainihin sadakinsu bi ma'ruf to ba zai yana kayar a cikin kirashi akwai ila ajali musamman gani to wannan kira'a zai ila ajali musamman kaga shazna ce to in mun dauke ta qur'ani ya zama kenan mut'a zuwa ga wani lokaci in kun yi mace kun mata mut'a zuwa ga wani lokaci to kuma su sadakin su na saduwa da kai da su kowa ya saba da kira mut'a dibo shine saduwa da ainihin mace zuwa dan wani lokaci ita su je jejeniya ga yarinya ko mace a matsayin zai sadu da ita kuma ya biya ta ko da minti goma ne ko minti talatin ko kwana goma ko wata a dai sa lokacin rabuwa wannan shine mut'a kaga ahlus sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa mut'a haramun ne kuma shi'a sun yi ijma'i akan mut'a ya halatta duk shi'a gaba ɗaya suna mut'a an gani kuma suna kafa hujja da wannan kira'a na ibn abbas da wasu ruwayoyi da suke kawowa wanda yake ruwayoyin an shafe su amma su ɗan shi'a saboda san rai sun basu an fahimci wannan ayi saka su a wajen ahlus sunna abin da ya farin jaye wajen malaman tafsiri fa mastamta'atum bihi hunna abinda kuka ji dadi da shi daga gare su an gane ku wannan tamattu yana ayyukan kalmomi da yawa akwai tamattu na aikin hajji sannan akwai tamattu na in ka auri mace sai rabuwa ya zo an gane ba hulki bane shi rabuwa ne yanzu na aure saboda rashin jituwa ko wani abu in za ku rabu kaɗan ji yadda ita daɗi in kaɗan ji yadda ita daɗi kaɗan bata wani abu an famatti uhunna wasari na sarahan jamila kaga wani ana kiran shi mut'a sannan kuma jin daɗi kawai ana kiran shi mut'a kamar ta ofi diyari kuma salasa yam A gane ko to mut'a yana da manoni da yawa saboda ba nan wajen malamai suka ci abin da ake rubi jin da akwai jin daɗi na aure in mutum ya auri mace ya karshe ya ji daɗi da ita to daga abin da kuka ji daɗi da mata yanku in mutum ya auri mace in dai ya ji daɗi da ita to ka biya ta sadakinta, kawai shi da nufi aure na sunna ka biya sadaki baya halatta ka ci kuyi yarjejeniya aure na wani lokaci hadisi ya zo mutawatir da can na na ba ku izini ku yi mut'a amma daga yau fa inna la harrama zalika ila yawmil qiyama daga yau Allah ya haramta mut'a ila yawmil qiyama ba ku shi yau na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim salisa na uku dalilul ijma' dalilul ijma'i takarrar istidlal al-salaf min as-sahaba wato kafa hujjar salaf daga cikin sahabbai ya maimaitu na wa man ba'da da wanda ke bayan su min tabi'ai daga cikin tabi'ai bi sigatil amr if'al da sigan umurni shine if'al ta anil qara'il wanda an wofintar da shi daga karina alal wujub suna kafa hujja da shi akan wujub an gane ku kafa hujja na salaf na daga sahabbai da wanda ke bayan sahabbai ya maimaitu an gane da yin amfani da sigar if'al wato babu karina kawai gundarin if'al ba ce if'al wujuban ba ba ce if'al hatama ba ko an kawo shi if'al suna kan hujja da shi akan me akan wujub wajabci istidlalin shaya wato kafa hujja wanda yake mai yaduwa min gari nake ba tare da inkari ba hauja ba zalika li ilm bi ittifaqi sai wannan ya wajabtar da yaqini akan ittifaqin su ala qawli haqiqa akan kasancewar ta haqiqa ne sai game da wajabci Na'am kama law sarrafu bi dhalik qawlan. Kamar da a ce sun bayyana da wannan ta magana. Wato aikin ya nuna kai ka ce wato lisanul hal da ya nuna kai ka ce kamar sun bayyanar da shi ne a maganance. Ya gulam. Eh. Sigan umarni. Na fi'lul amr ka qawlihi ta'ala. Daga cikin sigan umarni akwai fi'lul amr. Shine mafi bayyana a ciwo. Kamar yadda Allah ke cewa abi abaka. Ah, kai ko bil ko. Ka gane? Ko bil ko. namu abi abaka eh. aufu bi rukun haka aufu ku cika alƙawari qawlu khudh min amwalihim sadaqa da cewa khudh min amwalihim sadaqa kaga khudh nan umurni ne wanda yake mujarrada an tsarina eh asali al mudari al makrun bil lam al to na biyu kaga to wannan ya wabanta wannan luska din kuma gaba daya wa qawluhu abi abaka kamar cewa sai dan a ga mahaifinka wa sirrahimaka ka sadar da zumuncinka wa hafas ta jari ka tsare ainihin ka ko makwabcinka makwabcinka baya nan ka tsare masa amana ga iyalansa da dukiyarsa wa akrim zaifaka ka mutunta bakonka wa wazin ala adai wajibati wato kai muwazaba akan bayar da wajibinka a gane ku na'am asani al-mudari al-mafrud bil lam al biyu mudari wanda an gwama shi da lamul amr ka kauli ta'ala litakun sadiqan fi hadisi wa man shahida litakun wajatu man shahida man ake kaulin lai man shi hadisi waje kaulin lai ta'ala ka mm. anan ba hadisi bane duk da kawo ma ko abin nan فمن شهد منكم الشهر فليصوم kaga ce faman shahida minkum ash-shahr fal yasum duk wanda ya halarci wata daga cikin watan Ramadan fal yasum to ya yi azumi ga wannan fal ya sum din muzariki ne wanda an kwama shi da ne da lamun amur fal ya sum an gane wannan ku eh wa qawlu thumma liyaqdu tabattu da kuma cewa sa'annan su biya ainihin ibadansu sannan su cika alwashinsu wal yufu sun bal ya ƙazu da waltakun minkum ummatun yadda da'una ila alkhair lalle a samu wasu al'umma daga cikin ku suna kira su duk lamun amri saka muzalibi in da lagul amr shi yana hukunta umarni bil wujub asali ismu fi'l al na hukume ismu fi'l al ismu fi'l al ka kauli alaikum anfusakum sai ga wannan wannan naka shine asali kuma sun dubu shi yake da wannan wannan shine shine asalin da shine bugun saudiya wannan Ka gane ku ismu fil amr kamar cewa sah amma ya shi uskut sal mana ismu fil amr mana sah kai shiru daga duk abin da yake aibantawa sah ku kira ku mace ba alaikum akusa eh ku lizimci kawukan ku ai ilzamu anfusakum ku ci kawukan ku la yazurukum man dalla ta tadaitu an bayyana yawa ga um, sah din nan ismu fil amr alaikum anfusakum na'am الرابع المصدر نائب عن فعله نقول مصدر ونقام أبن يكاو اسكت أما لا يليق من الكلام أنا نقول صح إنن شنو هذا صح إنن اسمه في الأمريان في na لأمرني shi ma yana hukunta wajabci ai kai shuru daga abin da bai dace ba na magana na'am na'am arabi al-masdar an-na'ib na hudu masdar wanda ya zama na'ibin fi'linsa kamar hudan wanda ya tsaya matsayin filin kamar cewanka ka kawai da hal kamar da Allah ke cewa darbul riqab eh wato mai zalika kitabul ladina kafaru darbul riqab idan kun gabu da kafirai ka darb ai idris a wannan fadarbar fadarbar riqab nan mansar ne wanda yake ya tsaya matsayin idris na ba tsana na gani mansar ne wanda ya tsaya matsayin idris na'am yace hadhihi siyar idza warada mujarradatan anil fara'id na eh wallahi to shi shi muka sani ba malam Muhammad ya zo wannan gaskiya za za mu za mu za mu kuma dinga shi amma cewanka sa'ayan ila sala sa'ayan ai is'a sa'ayan is'a sa'ayan aladirin wannan sa'ayan din ya tsaya ba dai is'a kaga yanzu masdar na'ibun an fili بهذه الصيغ إذا وردت مجرد عن القرية كما كقولي في قول الآية ركضا إلى الله kamar magana mai magana cewa raka da illa ai urkun ilallah kai gaggawa kai sukuwa zuwa ga Allah bi gairi ba tare da guzuri ba illa tuka sai tsoron Allah wa amalan rashad da kuma aiki na shari'a eh wa zai ran ah da waradat mujarrad al sun zo an tsaraitar da su daga karina na to su kamar yadda gabatar suna hukunta me wajen yin kamar yadda gabatar wala da kullu li baya kasancewa ga waninsa illa bi sai da karina wanda ke juyar da ita daga wuju ila ghairi zuwa ga wani sa fa ila idan to malu siga a lokacin za a dauki wannan siga alama ta dalla alai alai karina akan abin da karina ke nuni zuwa gare shi zalika wato ga wannan akwai misalai za mu wadatu da wasu sashenta wa alaikum wani kuma mai? ma ce zaɓawa? zaɓa ka ce sai da ma addu'o'in da annabi ya karanta shi zaka zo ba ya ce daga cikin addu'o'in da ya baka sha'awa ba a cikin addu'o'i wanda ya baka sha'awa zaba ka gani شر وصول الفكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن عثيمين نعم سؤال تنبيه هل كل أمم في الكتاب والسنة يقوله التكفير للتخصيص shin kowane irin umum a cikin kitab da sunna shin taksisi na shigansa jawab malamai sun ce eh yana shiga kullu umumin yumkin an yadkhulu bi shakhsi Kowanne umum yana iya yiwa taksisi ya shige shi walakin laysa kullu umumin mukhassasan sai dai ba kowanne umumi bane ake taksisi eh, yake taksisi ba dukkan umumi bane ake mai taksisi fa hunaka umumat baqiyat ala umumiha akwai wasu umumat da sun tsaya akan umumansu lakin min al-mumkin an tukhassas sai dai abu ne mai yiwuwa a yi tafsirin shi illa bi qawli illa bi qawli ta'ala sai dai cikin misali inda Allah ke cewa Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai lalle Allah masani ne ga dukkan komai an gane ku har wannan aka ce inna Allah bi kulli shay'in alim amni ko hmm. lalle Allah masani ne bi kulli shay wannan kullu siga ne na umum to yanzu wannan am din ai tafsirin shi akwai abin da Allah bai sani ba Allah ya san komai duk wanda ya ce akwai abin da Allah bai sani ba ya yi rinda ومثل yi, والله ala kulli shay'in qadir. da misali inda Allah ke cewa Allah a bisa dukkan komai mai iko ne shi akwai abin da Allah bai da iko kaga wannan amu ne wanda yake gaba ɗaya wanda babu abin da ya mai taksisi مثل هذا la yumkin أن يخصص misalin wannan baya yiwa a yi tafsirin shi annahu la yumkin an an taqul inna Allah kulle kulli shay'in alim don baya yiwa ka ce lalle Allah bai iko ne akan komai kulle kulli shay'in alim eh bai yiwa ka ce lalle Allah masanin komai ne illa fi kaza wa kaza sai dai kaza ne bai sani ba kaza ne wa iyaz billah wa anna Allah ala kulle shay'in kadiyar illa fi kaza wa kaza eh bai da, ba ka iya cewa lalle Allah bai iko ne kan komai sai dai cikin kaza da kaza na fa mithla hada yaqulu la yumkin tafsiru eh misalin wannan sukan ce bai yiwuwa a yi taksisin shi yana nan ala umum din shi hmm. amma ma ada zai amma abinda ba wannan ba fahimcin taksisu to yana yiwuwa a yi taksisin shi ma na kaulihi yumkin ma'ana cewa yana yiwuwa lisa ma'ana hu yalzam ba wai ma'anan shi yalzam yalzam taksisu ba ba ana nufin dole ne a yi taksisin shi ba inna hunaka umumatu siwa zalika la tafsir lalle akwai umumat wanda ba wannan ba wanda babu taksisi a cikin ta kamar yadda Allah ke cewa uwayenku sun haramta a gare ku eh? uwayenku sun haramta a gare ku kaga wannan abin da ba wannan ba yana yi wa taksisi hada ma fi tafsir wannan an haramta muku uwayenku gabaci daya babu tafsir ko yustasna min hada shay ba a in wani abu daga cikin wannan hurrimat alaykum almayta da kuma hurrimat alaykum almayta haza fi tafsir wannan a cikin shi akwai tafsiri ko an haramta muku matacce sai annabi ya ce mai uhillat lana tatani wa damani an halatta mana matattu guda biyu da kuma jini guda biyu man turra ghayra baghin wala halin fala isma alai eh wato duk wanda aka matsa mishi duk wanda ya mazmu ya shiga cikin larura ghayra baghin wato ba wai dan tawaye bane wala adi ba mai wuce gona da iri bane bala isma alai ko gaira bagin ba mai neman mushen bane asali ba mushe yake newa ba lura ya sa ya ci mushen sannan ba ainihin mai ketare iyaka bane babu komai a gare shi Na nazar waraka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب العام باب العام قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف الكتاب نن Allah ya masa rahma ya ce, Alham hadar abuwamin usulul fiqh. Shi ɗaya daga cikin babubuka ne na usulul fiqh. As-sadiqa. Wanda sun gabata. Allati zakara al-muallif dam 20 baban. baban. Dimna, 20 baban. Wanda mawallafi ya ambace su a kumshe cikin babu 20. Mawallafi ya ambace su a kumshe cikin babi 20 huwa min awsafil alfaz shi yana daga cikin sifofi na lafuzza laysa min awsafil ma'ani shi bai daga cikin sifofi na ma'ana Sifofi na lafuzza ne shi am ba sifofin ma'ana ba zalika yuqalu fil ma'ana yasa ake cewa ga ma'ana ma'anan da yafi gamewa ga ce fil al am cikin ma'anan da yafi gamewa fil lafz am kuma ce cikin lafazin ya ce lafaz am amma ma'ana al-am amma lafazi am ce eh, wa yuqalu hadha lafazi am ana cewa wannan lafazi am ne shi wa yuqalu hadha al ma'ana am ana cewa wannan ma'ana am ne shi a am wannan ma'ana a mu ya fi gamewa wani am la budda an ya'rifu ya sa shi am ba makawa mutum ya san shi annabi da ba alaihi bina'ul ahkam domin gina hukunce hukunce yana biyowa baya a gare shi an gane ko shi am ba makawa me dole mutum ya san am a matsayin kira ɗalibi na usulun fiƙi wanda yake so ya gano ma'anonin nusus wala da ya san mai am ba makawa annan ya tartaba alaihi wula haka. domin gina hukunce hukunce yana biyowa baya a gare shi idan muka samu lafazi am yasir jami'al afrad wanda yake ya kunshi dukkan daidaikunsa ma'anahu anna al-hukma yasbutu li jami'il afrad ma'anan shi lalle hukunci yana tabbata ga dukkan afrad gaba daya hukumul am annahu yatanawalu jami'al afrad hukuncin am lallai shi yana kunsan dukkan dai ko an ce abu am kowa ya shiga kowa ya shiga illa bi dalil sai dai da dalilin da ya taksisi shi rage mai karfi na'am wa man da'a khuruja farda min afrad al-umum duk wanda ya yi da da'awan fitan wani ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaiku na umum daga cikin umum eh, daga umum ah, sai ya kawo dalili in lafazi ya zo am baka isa ka ce ban da kaza ba sai da dalili yanda lafazin ya tabbata am haka zaka tabbata zaka tabbatar da cewa ga wani lafazi wanda ya rage mai ƙarfi misali kamar da aka ce din nan innal insana lafi khusr lalle mutum na cikin hasara a ganin ana nufin dukkan mutanen duniya na cikin hasara yanzu in za ka yi in za ka kawo dalili ce a ah, ban da wasu kirki ya za ka ce ban da wasu bayan Allah ya ce inda linsana da cikin daga ce a ya ce illal lazina amanu kaga wannan illal lazina amanu yayi tafsirin wancan umumi ya rage mishi karfi an gane wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun karyata alqur'ani alhali qur'ani shine me gaskiya an ce mutanen annabi gaba ki daya hadda irin su ali bin abi talib Hadda irin su Abbas bin Abi ah, Abbas bin Abi Muttalib eh? mutanen manzon Allah gaba ɗaya dangin su karanta Qur'ani ko kuma Larabawa gaba ɗaya shine kusur mutanen sa wa innahu la zikrun laka wa liqaumik shin dukkan Larabawa suka karanta Qur'ani Allah ya ce mutanenka sun karanta Qur'ani alhali shi gaskiya ne to muka tsaya nan wajen kenan manzo Allah da yi da'awa mutanen shi kakab babu wanda ya imani sai Allah ya nuna mana ne innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ko sai kuma Allah ya nuna mana qad aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim kaza Allah sai kawo nusus wanda ya nuna lakin rasul wal ladzina amanu ma'ahu sai dai manzo da wanda suka yi imani tare da shi kuma wanda suka yi imani kala biyu ne wasabiquna al awwaluna zai ce me min al-muhajirin wal ansar muhajirun sune mutanen makka da aka ce kan zuwa bi kaumuka din nan a gani mutanen ka sun karyata to a cikin mutanen makka akwai muhajirun ko to muhajirun din nan sun bar kasar su makka mutanen ka ne aka aka aka yi fada da su saboda sun riƙe addini suka bar makka suka koma suka yi hijira to kaga wannan yayi taksisi ya nuna mana ba dukkan mutanen annabi bane suka karyata ne alqur'ani hmm. yace wa dalilu ala hada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dalili akan wannan lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum idza qultum zalik Lallai ko idan kuka faɗi wannan yani assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wa sallamtum ala ala kulli abdin salih hakika kun yi sallama ga duk wani bawa na kirki sama'i wal a cikin sama ko ƙasa فهذا الحديث يدل على أن الأموم يحم جميع جميع الأفراد وانا حديث ينانون إن شاء الله لأمومي ينا جميع ذكر لديكم هذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفكر وانا وهذه الفائدة وانا الفائدة أنا جنا وأغريش ديوة مي مسائل الفكر ديوة لكشم مسألة لكشم وأنا جنا شاكيش أغاني؟ cewa am din nan ya buƙa ala umumihi ma lam yadul dalil ala tafsir shi am ana gina shi akan umum dinsa matsar dalili bai yi nuni akan tafsiri ba masalan idan qala qa'id misali idan mai magana ya ce innal in halal zahab wal fidda ina inna hilal zahab wal fidda lalle kayan kwalliya na dinari da azurfa laysa fiha zakat babu zakka a cikinsa annahu yustahmal domin shi ana aiki da shi duk wani kayan kwalliya wanda ake aiki da shi kamar abin aiki na gida to babu zakka a cikinsa kunna alam yakul nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ce ba ma min sa ma min sahibi zahab cewa babu wani ma'abocin zinari ko ma'abocin azurfa wanda bai bayar da haƙƙinta ba fi lafi zakataha wanda bai bayar da zakarta ba illa idan kana illa idan kana yawmul qiyama face in ya kasance gobe kiyama sufi hallaha sufi hallaha safa'in wato za a yi wani irin fefe da shi za a yi za a mai da shi kamar fefe kamar faranti haka fa ahma alaiha fa uhmiya alaiha za a kona shi an gane ko in an yi kamar faranti haka sai a gasa shi a wuta a wutan jahannama ka gane ku duk wani menene ma'abocin zinari ko azurfa wanda bai bada ta ba face an bai da shi kamar fefe shi wannan zinari za a tattaro shi zama kamar faranti sai a kona shi a wutan jahannama ka gane wajen yanzu an ware cewa na aiki ko ba na aiki ba mamin aka ce wanda yana daga cikin siga na umum ku gane wani ko to sai duk abin da mutum ke shi na zinari ko azurfa ko na aiki ne ko ba na aiki ba ga zahirin wannan nasi ya shiga zahiri ba na'am na fahuli zahab wa huli fitba wato da kayan kwalliyan zinari da kayan kwalliyan azurfa ina ne fi kauli sallallahu alaihi wasallam ina shiga cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani ma'abucin zinari ko ma'abucin azurfa wanda ya yi da'awan fitar da su ah, wanda ya yi da'awan fitar da su sai ya kawo mai dalili a gani ba na wajen sai a jira kan ka kawo dalili mai karfi nasi shi kenan bai idan mai magana ya ce ni fa ina da dalili sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yace dalili na shine maganar manzon sallallahu alaihi wasallam Laisa alal muslim fi abdi laysa sadaqatun shine ismu laysa babu zakka alal muslim ga musulmi fi abdi ga bawansa wala fi farsi ko cikin dokinsa ga bawansa ko cikin dokinsa kaga nan an yi taksis kaga bawa saboda kana sa shi aiki dokin kama saboda kaddara ne kana mu'amala da shi ne wajen hawa da sauransu to irin wannan abin da mutum ke aiki da shi babu zakka akan shiga dalili na kun gane in ya kawo wani zamu ji amsa a karanta to wala jawab anna al-abd wal farsa lam ya'ti fihi ma hadithun am wato jawabi shine bawa da doki hadisi bai zo gare su an ba ya dullu ala anna zakata tajibu fil hadith wanda ke nuna cewa zakka yana wajaba gaba ina babu wannan sai zo an ya nuna akwai zakka gaba yi ko ga dawaki falasul hadith laisa fihim zaka asalin bayi babu zaka a cikin su su farq laisa fiha zaka asalin doki babu zaka a ciki fa kharaja minha fa kharaja minha zalika alladhi yaqudduhu al-insan yaquddu ya fita daga cikin wannan wannan abin da mutum yake tanaji ga kansa laisa fihi zaka babu zaka a cikin da abin da mutum yake tanaji dan amfanin kansa babu zaka daga ciki lakinin zahaba wal fidda fihi ma zakat sai zinari da azurfa asali akwai zaka fa man alladhi qala wane ne wanda yace inna qawlan insani qawlan insana yaktani hali nafsihi wane ne yake saboda mutum ya boye abu da kanshi yaskutu zaka a ce zaka ya faɗi waye ce haka yuskidu zakata waye shi to abin da ba gama ba ثم إن قياسها أي شيء ثم إن قياسها على الفرس والعبد sannan lallai kiyasin shi akan doki da bawa da tufafi da abin da ya kama da wannan kiyasi ne mutanagir mai karo na mu ci har yanzu ne eh, <laughs> har yanzu akwai sauran suna kama bai gama tattauna matsalan ba ai duk ba wani abu wanda shi abin da kenan da ba abin da kenan da ba to masha Allah to ai بسم الله rahim. الرحيم بسم rahim. da الرحيم تحمل الحديث وأداؤه daukan hadisi da kuma bayar da shi hamulul hadith. wato daukan hadisi wajen malamai karban hadisi wajen malamai da kuma isar da shi ga wasu ada'uhu shine isar da hadisin ga wasu tahammulul hadisi ya eh, daukan hadisi riwayatuhu wa akhdhuhu an al-mashayikh shine ruwan toshi da karban shi daga malamai wa yashtaratu hadisi da karban hadisi daga malamai wa yishtaratu fil asah fi dhalika i'tibar al-fahm wa tamyiz ana shartantawa cikin abin da yafi inganci cikin wannan lura da fahimta da tamyiz shine abin da ba do balaga kawai abin da yafi inganta yaro in yana iya fahimtar alkitab yana fahimtar magana sannan yana iya rarrabewa tsakanin dama da hagu mumayyiz hmm. to wannan yana karban ilimin hadisi amma wajen isarwar ne gani ko hmm. karban hadisi wajen malami yana buƙatar sharadi guda biyu alfaham wa tamiz bayan ba musulunci tunda dai baya ma ta musulunci ko da yaron bai musulunta ba a lokacin ya ɗauki hadisin to daga bayan in yi musulunta zai gaba da hadisin eh al'ada wato isar da hadisi wata hadisi ne ba ka da tahammalahu ne bayar da labarin abin da ya dauka isharatu fi fi man yahtadi yahtadi bi riwayatihi ala dala wa wato ana shartantawa ga wanda ake kafa hujja da riwayar sa ana shartanta bi adala da kuma hadda ana shartanta adala da kuma me da hadda an gane in za a kafa hujja da riwayar mutum sai ya zama adili sannan kuma sai ya zama to hadda yana da zabur kitabin ko صدري ما masha Allah masha Allah الله allahumma wa وبحمدك ana السلام عليكم ana tunatar da yan uwa yau شاء الله za a ci gaba da karatun tsakanin magrib zuwa isha to da ka sai a ce nawa wanda ba su sani ba karatun aqidat salaf za a ci gaba insha yawwa sannan dokoki da aka ce za a yi social distance sannan sai face mask da za a sa a fuska to da haka da Allah duk wanda zai zo zo da eh, face mask din shi insha Allah da Allah kiyaye ka'ida sannan zo din nan a yi tunda wajen masallaci na da fadi a yi zama wanda yake za a dan samu dan dan kazara haka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك